alamin kun shirya alhamdulillah rabbil alamin wa salatu wa ala ashrafil anbiya wal mursalin nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in <clears throat> yan uwa musulmi masoya manzo sallallahu alaihi wa sallam masoya qur'ani masoya musulunci al'umar da ke ƙara himma da ƙwazo a watan albarka watan ramadan gashi mun sake shigowa sabon wata a sabon shekara watan ramadan shekara 435 wanda kuma yi daidai da ɗaya yau ga watan julai ko kuma yuli 2014 to ina mana gaisuwa ta musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu Allah cikin ikonsa ya kamata a ce tafsirinmu na bana na wannan shekara na 2014 a kalandar bature a ce tun ranar asabar da aka tashi da azumi a nan gida nigeria ya kamata a ce mun fara ko ma kafin lokacin don yawanci mukan fara ma kusan kwana biyu kafin a fara azumi ƙur'ani ba aje shaka barakallahu fikum kusan muna da ƙa'ida a wannan majalisi kar mutum ya buɗe ƙafa ya sa ƙur'ani tsakanin kafa na fata kuma ce da wannan ka'idar ko to Allah da ikonsa saboda kasancewa na yi tafiya bana ƙasa bana Najeriya aka fara azumi ban samu shigowa gida ba sai jiya Lahadi kuma ban samu shigowa birnin Kaduna ba sai yau da na baro gida Kano na zo ɗaya gida a Zariya to a gaje nake kwarai da gaske doguwar tafiya ta sa ban samu daman zuwa ba in ya so mu fara tafsirin tun asabar har gashi lahadi litin har gashi yau talata an shiga kwana ta hudu to amma duk da haka dai alkhairi ne insha Allah ta'ala in ya so cikin tafsiri akwaji ji dan tsarabar da na tsakuro muku daga ziyarar da na kai wato kasar America jihohi kamar guda shida tun daga jihar New York har zuwa ainihin Georgia a ainihin wato Atlanta wanda ziyara ce ta da'awa da kuma kira insha Allah ta'ala to amma dai muqaddima ta farko shine yau dai hudu ne ga watan Ramadan mai albarka talata a yau muke fara tafsirin mu a wannan majalisi mai tarin albarka a wannan katafaren masallaci na wannan babbar makaranta makarantar wato kimiyya da fasaha mai suna katpoli to a ɗazu tafsirinmu na turanci mun yi muƙaddima kuma yau muƙaddimar za mu fara shimfiɗa alaramma zai karanto mana wasu ayoyi a cikin bakara in ya so tafsirinmu bara mun kwana ne a suratu zumar in kuntuna bana za mu tashi a farko-farkon suratu ghafirin allahumma ghafir lana to amma muƙaddima da shimfiɗa na samu labari jiya yan uwa da yawa an haɗu sosai har da shugabannin makaranta tsammanin za a fara karatun jiya wa ma ta sha'una illa an ya sha Allah sauraka Allah ba mu ladan halatta kuma daga wannan kafa yan uwar samu labari sai ai kokari yadda aka saba a yi dandazo da magamami da balbela a zo a ji kalmar Allah gwargwadon hali kamar da muke kira yan uwa dukkanin majalisi na tafsiri ai maza a je a ko'ina don a je a amfana a fa'idanta daga zantattuka na malamai da ke karantar da sunna Allah kai mana muwafaka to a shimfiɗa ta da ƙur'ani za mu fara zan bukaci malam ya karanto min tun daga aya ta 183 da aya ta 184 da biyar da shida da bakwai su ne shimfiɗanmu na san duk kun shirya za ku buɗe suratul ghafir ta ku yi haƙuri sai gobe insha Allah yanzu dai ku yi mazu ku buɗo inda zai karanta ɗin tun daga aya ta 183 ya ayyuhal ladhina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alladhina min qablikum la'allakum tattaqu ita za ku budo sai mu yi sharhi a matsayin wato shimfiɗa na fara karatu mu na tafsiri Allah ya mana muwafaqa gafata malam karanta Allah ya mana muwafaqa أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم waɗannan ayoyi guda biyu <clears throat> aya mai lamba 183 da mai lamba 184 za mu fara da su a matsayin shimfiɗa na karatunmu na tafsirmu na bana Allah kai mana muwafaƙa farko a aya ta 183 da alaran mai karanto muka ji Allah ya kira mu da sunan da babu sunan da ya kai shi kyau babu wani suna da ya kai shi tsada da daraja ga mai imani domin ya ce ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaikum siyamu kama kutiba ala ladina min qablikum la'allakum tattaqun aya ta farko kenan Allah ya ce ya ku waɗanda suka yi imani ya ayyuhal ladina amanu bai kira mu da sunan kabila ba bai ce ya ayyuhal hausa ba kai ba in ma akwai wanda za a kira ai larabawa ne to ba a ce ahal arab ba ko ba haka ba domin littafin ai da yaran su ne bilisanin arabiyyin ne <laughs> mubin to ba a kira su ba ballantana ba misali sai kira mu da suna mafi tsada wanda in ba akan wannan sunan ka mutu ba sunan ka hasararre ya ayyuhal ladina amanu yace ya ku waɗanda suka yi imani kamar mun ce na'am ne ya Allah ita to kutiba alaikumus siyam tiba kaulasan da rufa'a ta da kasara ba da fataha kutiba ma'ana kutiba ai da kenan to ku sani an wajabta muku an tilasta muku yin azumi ya ayyuhal na amanu kutiba alaikum kum ku an wajabta muku azumi kama kutiba ala alladhina min qablikum limadha la'allakum tattaqun an wajabta muku azumi yanda aka wajabta ma waɗanda suka zo kafin ku to mu fara ɗaukan wannan aya mu kalle ta da kyau farko dai mun ce an kira mu da suna na imani ko ba haka ba to kuma sai Allah ya ba mu labari kutiba an wajabta muku azumi to menene azumi azumi shine kamewa gabarin ci gabarin sha gabarin bukata irin ta farji babu jima'i na halal ma na aure ballanta na sabon Allah Allah ka tsare mu an gane ko haka kuma babu ƙazantar harshe saboda koda kana azumi kana gulma kana zagi kana ƙarya kana yarfe kana yaudara kana kiti kitififi kana kutu balbal da sauransu misali akwai yiwuwar azumin ka ya fuskanci barazana akwai yiwuwar ka wahalar da uwar hanji ka yi can kace kare ba tsuntsu ba tarko to Allah ya kyashe mu da irin wannan to haka azumi kamewa gabarin ci gabarin sha gabarin bukatar farji gabarin kazantar harshe tun daga hudowar alfijiri har rana ta faɗi to kuma duk waɗannan idan ka tara su idan babu condition na ƙarshe shirme ne da niyyar bauta ma Allah bauta mawa Allah to ka ji azumi kenan kafin mu ci gaba azumi na da darajoji da yawa ga dai yakan sa mana haƙuri mai azumi mutum ne mai haƙurin gaske mai haƙuri ga abinci kana so ka ci amma tun da mai duka ya ce a ah, kai maka ce na haƙura azumi kenan azumi kan kawo daidaito tsakanin mutane da sarki da talaka da malami da almajiri da mai kuɗi da marashi da mai mulki da wanda ake mulka duk an daidaita su akan gwadabe guda gwadabe mai jin yunwa dole ka ɗanɗanin yunwan nan na awa goma sha biyu ko goma sha shida gwargwadon yanayi da kake ciki kuma gwargwadon ƙasar da kake ciki wasu yanzu sun daɗe da shan ruwa misali saudiya ghana mun sha ruwa sama da su da awa ɗaya idan ka je america da canada ba su sha ruwa ba tukunsu idan ka je irin su singapore da ainihin malaysia su suna gab da ainihin mabuɗa sahur kuma yanzu don suna gaba da mu da awa takwas amma dai ko ina dai kake sai kai azumin nan araftun to kaga azumi kenan haƙuri ya daidaita kowa da kowa na biyu yakan sa maka juriya dama da haƙuri da juriya hassan da husaini ne shi ne watan da kuma ke maganin cututtuka da yawa allah kuwa wani ciwon siga ciwon hawan jini ciwon wane ne wane wallahi ka dinga yin azumi yanda ya dace Inda dai yawan ci barkatai taitanci kan sa mutum ya yi kiba da teɓa na ba gaira ba dalili to a dalilin azumi wannan kitsan kan da gargazu sai ka iske hatta gudanar jini da yanayin aikin jikinka sai daidaita albarkacin azumi Allah baya wajabta ma bayi ibada sai da hikima ko ka sani ko baka sani ba akwai wannan cikin azumi daga cikin fa'idan azumi wato akan kulle ƙofofin jahannama a buɗe ƙofofin aljanna shedan la'ananne da tawagarsa akan sahi cikin sarka da sasari sabo kan yi karanci da akan yawaita daga cikin albarkan azumi musamman na ramadan alakar mu da qur'ani takan karu haka ne ko ba haka bane akwai cikin ku wanda kusan ya riga ma Allah alƙawari zai sauka kusan sau biyu ko sau uku kila sun kuma sun fara sun yi nisa da azumi akwai waɗanda wato kafin ramadan ya wuce sukan yi sauka goma wasu su yi kaza gurgudan hali tunda an samu cikin tarihin magabata wani kan yi sauka sau 60 imamu shafi'i an ramadan ya tsaya 60 times ƙur'ani kenan kuma watansa kenan albarkacin watan azumi fiƙihu da fahimtar addinin mutane kan ƙaru a dalilin tafsirai musamman mu da wannan ƙasa ta mai albarka kakan gama malamai dakka 'yan baiwa ta kowace fuska da tsofaffin su, da matasansu da 'yan tsakatsakinsu da kowa ana ta baje duniyar karatu da ilimi Allah ka tsarkake su gaba daya ka kuma sanya albarka cikin abin da suke karantarwa saboda ka fiqihun mu kan karo albarkacin azumi sannan baya ga nan kuma kokarin sanin ma menene azumi a dalilin tambaya shi ma kan karo idan azumin ramadan ya zo duk wannan albarka ne daga cikin albarka azumi in ya tsaya tausayi dan sai a fara tunanin a ah, waɗanda suke gidan kurkuku fa ya kamata mu kai musu ziyara wanda suke gidan kaso a unguwarmu ya kamata a nemi matan da aka mutu aka basu daya a kai musu agaji da taimako don albarkacin azumi ne albarkacin azumi ko ban gaya maka ba a unguwarku da asubahi za ka ga masallaci ya fi cika da asubahi haka ne ko ba ka ba ne dalili saboda yawanci akan farka a je a ci abincin sahur to sai mutum ya ga a ah, to na ci abinci in koma in yi baccin mai sai haƙura daga nan sai ya tazarci amma ba ta 'yan siyasa ba sai zace daga ibada zuwa wata mai ibadar duk albarkacin azumi ne shi yasa abun haushi sai ka ga wani lokaci azumi in ya wuce sai ga masallaci kuma yana rama yana rama Allahu akbar albarkacin azumi kyautan mutane kan karu kyauta wani dunkula kuɗi ya bayar wani ya ce ni masallatai kaza a unguwarmu na ɗauki nauyin kawo musu kayan abinci akwai waɗanda ma alhamdulillah saboda neman yardan Allah sai ya ɗauki mata masu koko da ƙosai kwanta ragi kwangila wance ki faɗa abin da zan baki har ramadan ya wuce masallaci kaza kullum ku ba su wannan abincin suna yi Allah ka ba mu halin yi duk albarkacin azumin ramadan kuma shine watan da mutane ke ɗiban kuɗi masha Allah a je umra saboda ya tabbata wanda ya yi umra a watan ramadan kamar ya aikin hajji tare da annabi muhammad sai dai ka lura ba za ka samu wannan lada na yin azumi tare da manzon allah ba in ba daga dukiya halal ba ne albarkar azumin ramadan ne wato mu wajen nafila kan karu don za ga mutumin da yana shan wahala yin kiyamun albarkacin azumi zai jure ya zo ya kiyamun ya yi sallar tarawih yanzu yawancin mu na mun sallar tarawih alhamdulillah ko wani in bai samu dama ba da kyar ya je ya iya bacci sai wannan sallah din a ramadan duk ana samu wannan alkhairi albarkacin watan azumin ramadan zaka iske mutane sukan yi kokarin fidda zakka sosai akwai wanda ma suke da tsari da watan azumi suke fidda zakka su kai akwai wata al'ada ma a kasar mu hatta aure in kuka lura yakan yawaita maza daura aure maza ke azumi a ɗakin mijinki ko ba haka kaga ana yawa zaurawa da 'yan mata da yawa samari kuma da yawa su ma suna auren Allah ba ku halin yi ko ba haka ba ne daga cikin albarkacin azumin ramadan 'yan uwa wato idan wata azumin ramadan ya zo wato kakan iske wani irin yanayi na musamman wato kamar akwai wani abin da ake kira wato wato al'amnu nisbi al'amnu an nisbi relative security zama lafiya na musamman zaka iske Allah ta baraka wa ta'ala kan saukar da wani irin girgije na kwanciyar hankali hatta ko dokoki na jami'an tsaro kakan ga akan sarara ci ai mun fito daga sallar tarawih ne ne ba mugun jami'in tsaro mai gaba da musulunci ba yakan sarara ai misali in za ka ci gaba da lissafin alkhairin da muke samu a watan azumi wallahi malam ba za ka iya ba suna da yawan gaske shi yasa wannan wata in ya zo mai albarka kwaɗayinmu kan ƙaru na rahamar ubangiji allah kuwa kwaɗayinmu kan ƙaru na afuwarsa kwaɗayinmu kan ƙaru na samun arziki kuma tsoronmu kan ƙaru na gudun faɗa masaɓonsa musamman a wannan lokaci akwai ƙasar da na samu labari kasar indonesia da zaran an ce watan azumi ya zo na jin wancan bariya hatta tashoshi na kallace-kallacen banza sukan kulle da watan azumi ina ma kyansa a ce bayan azumin abin ya ɗore tunda ai ba da watan azumin ramadan kaɗai ba ne ake tsoron allah ko a kowane lokaci ne sai dai akwai wasu watannin da Allah ya keɓe su da daraja da mukami na musamman ta Ramadan shine jagora ko kace na cikinsu? su wannan bayanin ina muku ne a matsayin shimfiɗa da sharar fage na fara tafsirin tafsirinmu na bana saboda waɗanda suke shigowa yanzu su ji makasudin bayani tafsirin za mu fara gobe da idan Allah daga suratu ghafir sura mai lamba arba'in daidai don ba mun kammala suratu zumar sura mai lamba talatin da tara, za mu shiga cikin suratu ghafir kamar da na ce amma yanzu shimfiɗa da dai mun fara a makare kamar da na faɗa saboda uzurin dalilin tafiya wanda bana ƙasa aka ɗauki azumi to kun ji aya ta farko kutiba alaikumus siyam to bayani kan azumin ne na tsaya wurin da kuma alkhairan da ke ciki kama kutiba ala alladhina min qablikum yanda aka wajabta ma waɗanda suka zo gabaninku jama'ar annabi isa sun yi azumi jama'ar annai musa sun yi azumi annabawan da suka zo mu sun yi azumi shi yasa ce kama kutiba alal ladina min qablikum saboda mai su la'allakum tattaqun da fata za ku tsoroci Allah ko shakka babu wato da watan azumi kana ganin alamar tsoron Allah karara domin idan ba Allah ba waye zai hana ka cin abincinka waye isa wani basaraki wani malami wani mai mulki wani mai kudi da ce karkace abinci wanda cin abinci bangaren rayuwa ne ma an ce karkaci kana iya shiga daki ka kulla waganka kalli kidi abincinka kalli kidi gari misali amma tun da Allah ya ce a'a kai ma sai ka ce a Allah na bi ka wannan na ƙara fito maka a fili karara ɓalo-ɓalo girman Allah da kuma jin tsoronsa misali shi sa ce la'allakum tattaqun ina fata gane ko saboda haka wato wannan aya ta farko tana nuna mana gafa azumin nan ba kuma ku kuka fara azumin nan ba to bayan mun ji wannan sai mu je ga aya ta gaba ka sake karantowa aya mai lamba 184 ayyaman ma'dudat فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون wannan ita ce aya ta hudu sai Allah da ya koro mana bayani akan shi azumin sai ce ayyaman ma'adudat kaga azumin nan fa wasu kwanaki ne fa kwanaki ne fa kididdigaggu lasabtattu duka duka kwana nawa ne yanzu muke can mun fara cikin 'yan lokaci kai sai ka ji mun ce to mun zo rufe tafsiri haka muke ta yi da shekaru biyar da suka wuce a nan wuri ayyaman ma'adu kwanaki ne waɗanda suke an ƙididdige su kuma abinda zai ƙara baka sha'awa da tsoro da tausayi kwanaki nan ƙididdigaggu ana ƙididdige kuma rayuwarmu ne wasu da su muka yi azumin nan bara yanzu sai labari sun koma ga Allah Allah ya ji kanmu gaba daya ayyaman ma'adudat kwanaki ne da aka lasafta su a shekara muna da kwana 360 hadda nawa ne a shekara muna da kwana kwana ɗaiɗaiɗai guda nawa ne 360 da biyar ko da shida ne to do Allah 365 ko da shida ka ɗebe kwana 30 saurana <laughs> saurana abin da ya rage kwana 335 kwana 30 kacal lasabtattu cakurkurarru su suka fi yawa ko kwana 335 shi yasa ce ayyaman ma'ad kwanaki ne 'yan kaɗan Allah cikin rahamarsa bai ce a duk shekara kai azumin nan ba in kaga za ka yi sai na ganin dama amma wanda aka ce dai ba. to iya kwanakin da ya ce makiyar sauran ka iya filarka litinin alhamis eh, misali sitin shawal ko ba haka ba da sauransu amma waɗanda aka ce ba, waɗanda duk wanda ka gan shi yana cin abinci in dai ba wanda Allah ya yarda ya ci ba so sai ka fara mai imaninsa ta ba kwanaki talatin ne kawai duk wanda ka gani yana cin abinci da rana ka ga musulmi sai ka ce kai lafiya dai to waɗannan duka duka kwanaki ne ƙididdiga gula saftattu ba kullum ba ne shi yasa ce ayyaman ma'adudat kuma ana tabbatar da waɗannan ayyam ɗin ne ta hanyar mai ko dai a ce mutane adalai guda biyu sun ga wata idan suka ce sun ga wata adalai su ne waɗanda suke nisantar manyan ayyuka na sabo a zahiri abin da ya ƙuya ba mu da wannan lana zahir wasara'iru maukulatun ila bari'iha wa khaliqiha abin da ya ɓuya an bar ma wanda ya yi ta wa ma shahidna illa bima alimna wa ma kunna lil ghaibi hafizin Allah ka kyautata abin abu namu da ya buya kamar da kyautata abin da ya bayyana namu ya rabbal alamin kwanaki ne kididdigaggu kuma suna tabbata ne kamar da muka ji ko dai adilai biyu su ce sun ga wata in sun gani sai su gaya ma shugabannin da Allah ya ba su dama ta sarauta da mulki a kanku su sanar Allah taimake ka mun ga wata kun gani eto eh shikenan an tabbatar hal a gaya jama'a ko dai jama'a mai yawan gaske in aka rasa adalai to sai a jabbara alkasar ma'ana wannan gyaburi da aka samu sai a alkinta shi ta hanyar yawaita adadin waɗanda suka ga wata ɗin in suna da yawa shine malamai ke kira aljama'atul mustafida in suka ga wata to ba a la'akari da adalci nan sai su sanar a tashi da azumi hanya ta biyu kenan hanya ta uku kamar azumin mu na bara in kun tuna bara an yi talatin a nan masallacin da sauran mun yi magana cewa a arewacin najeriya an tashi da gajimare kuna iya tuna bara ba wanda zai ci ya ga wata a wani ranar dole muka cika talatin to shine fa in humma alaikum fa akmilu ta sha'aban talatin in aka gajimarantar da samaniyarku in aka hadarantar da samaniyarku to kula safta sha'aban kwana talatin waɗannan su ne hanyoyi guda uku da ake tabbatar da ganin wata kuma annabin mu annabin rahma annabin ilimi annabin karatu annabin hikima annabin baiwa ya tabbatar su cewa su muli ru'uyatihi ku yi azumi don ganinsa to yau sai aka samu hikima yau abinda suke kira naked eye gazaguru ido bai ga watan nan ba sai kimiyya da fasaha cikin ikon Allah ta samar da abin da ake kira wato ainihin gilashin hangen nesa watan da ba za ka iya gani ba sace gashi mun gani gashi gashi gashi to menene hukuncin amfani da irin wannan magnifying glass a ga wata domin kasashe da suka ci gaba suna amfani da wannan hanya din amma masu cewa a'a ai an yi bincike an zauna a jami'o'i an yi conferences har an tabbatar a kimiyyance a lissafin 'yan kimiyya an tabbatar da watan nan ya cika ko bai cika ba to suna ganin a iya komawa kan wannan lissafin ko da ce a'a wannan lissafi ko aje shi gefe mu zahirin hadisi ya ce liru uyatihi danganinsa kar a ca kuɗi amma in dai ya tabbata a dalilin wato bincike irin na kimiyya akwai gilashi da zai hango shikenan adalai su zo su gani a iya tabbatar in an tabbatar da ita kanta na'urar ba a haukata ta ba don ma abin da ba faruwa a yau ta ga ƙarya ta ce gaskiya ne gaskiya kuma ta ce ƙarya ne kinan sai an samu musulmi amintacce ƙwararre ba ɗan ta ci barkatai ba in an tabbatar an gani sai a gaya ma wato al'umara'u al’utamanun al’utamadun a ce tafi an ga wata hanyoyi nawa kenan uku to idan an ce an ga watan nan shi kana tashi da azumi ranar asabar da ta wuce aka fara duban wata ni bana ƙasa Cin sai suka yi waya aka ce ai an ce an ga wata a ghana ina new york na dinga bugo ma ainihin gida na waya ina america cewa da allah in kun ga wata ku gaya min ku yi min text kaza kaza kaza ko da dai ba a gida nake ba amma jikina da hankali da tunani yana can gida ni nan bako ne ba zan yi aiki da ganin ku ba don taba sauka ce gida na ka tahiya to Allah da ikonsa ba a ce an gani ba fa har sha biyun dare sai can wuraren karfe daya time din Nigeria wajejen karfe takwas kenan abin da New York sai aka min tax cewa aifa an ce an ga wata ta cikin ku tashi da azumi na gaya mutanen gida ku tashi da azumi tun da shugabanni sun sanar ko da saudiya sun ce su sai ranar lahadi ba zan manta masallacin da na ja sallar juma'a a new york sai suka ba da sanarwa malam mu za mu yi azumi sanar lahadi to ai kuna da dama kuma a nan hukumar ku musulmi da ke nan kuna da samaniya kuna da ido akwai malamai ku kafa kwamitin ganin watan nan mana ku yi aiki da ganin ku mana tunda akwai bambanci tsakanin geographies can da nan misali ala kulli halin dai muka tashi da azumin mu ranar ainihin asabar na bar filin jirgin sama na new york jfk zuwa cairo sai muka haɗu da wasu sun taho daga china za su dawo najeriya suka ce mu ma a china ainihin sun ce ba su ga wata ba su ranar lahadi inda suke da wani yankewa shi gwanzu a takaice dai in an ce an ga wata ga hanyoyin da ake bi wannan bai hana a yi amfani da hanyoyi na zamani na technology ba amma kamar da na faɗa sai an sami waɗanda suka san addini ko da binciken kimiyya ya tabbatar da ganin wata to a tabbatar da kuma akwai dakkan fuqaha'u jurist da za su iya jagorantar binciken nan don kar je a fada cikin abin da ba shi kenan ba ƙarƙashin aya ta 184 da ya karanto mana muke wannan shirin ƙarƙashin wannan jawabin muna fara buɗe azumi ko kuma fara buɗe tafsiri na bana ayyaman ma'adudat فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى هكا آية تتي سي الله تعالى يتي دتكنك وانديك مريضا باشد لافيا أو على سفر كوينة تكون وتتفيا فعدة من أيام أخرى to ya ci abinci amma ya rama daga wasu kwanaki na daban ukhar ka ji ƙur'ani mai girma da ya mana bayanin azumin kuma sai ba mu dalla-dalla ga yadda ake ya ce a yamma adudat ta mata yi ban da lafiya ba ka da lafiya ba ta da lafiya ina cikin tafiya sai Allah ce a faman kana minkum marida na wala safar fa iddatum min ukhar wanda duk ya kasance ba shi da lafiya to barin tambaye ku dan ya sai ka sai ka fara jin zogi ka zama maridan kenan sai ka sha azumi to shi kenan sai mutum ya fara jin kaikai kai wallahi idan ni dai ba na jin daɗi sai ka ce wallahi faman kana minku marida saboda karka yi maƙur'ani ta ci barkate ana nufin rashin lafiyan da zai iya shafar jiki da ƙwaƙwalwa da tunani har ya iya taɓa maka walwala ya kasa baka damar tsayawa kai ibada addinin musulunci addinin rahama ne sai mu ce ko ya da ka ba da misali ne in ciwon ya yi muni har ya taba jiki a me zai hana kuma ai rashin lafiya giredi giredi ne ko ba haka ba hawa hawa ne akwai mutane da da yawa suna tafiya da rashin lafiya a jikinsu da yawa wani kuma ciwon ya ci ya kayar da shi allahu akbar to Allah ka ba mu lafiya gaba daya ya Allah dukkaninmu masu jinya ne Allah ka warkar da mu to sai Allah ya ce duk wanda ba shi da lafiya cikin ku au ko yana cikin hali na tafiya fa iddatun ya ci abinci daga kwanaki idda sabtatu kwana daya kwana biyu kwana uku misali ni na sha azumi biyu asabar ban yi ba lahadi ban yi ba dalili ana ala safar ko kuwa ubangiji na ne ban lasisi mai duka mai kowa mai komai tare da kuma in ka ga dama kai shi kenan amma ubangiji ya koro min gara ba ambari kuma ka lura tafiya a da da tafiya a yau ba ɗaya ba ne yanzu misali mutum zai tashi daga nan kano za shi kaduna daga kaduna zuwa kano sai ka iska tafiyar da wahala yanzu ka tashi daga ayin najeriya ka tafi america misali tafiyar kusan awa goma sha hudu kana samaniya amma kuma cikin jirgi wahalhalun da ake samu a baya kuma kila ma tafiyar hawa-hawa ne wani tafiya cikin ajin economy wani cikin business class wani cikin first class ka kwanta ka yi bacci kamar a ɗakinka misali in ta kama sai mu ce duk da haka tun da dai tafiya ce ya halatta ka sha azumi don Allah ne baka rahama don haka mai duka ya ce ala safarin to amma tafiyan nan malamai sun kasa ta gida biyu yanzu misali ba ana gasan cin kofi ba ba suna yi ba a brazil ba to sai mutum ya biya kudi kudi ma dudu ya tafi kallon kwallo shi ma tafiya ne ko ba tafiya ba ne zai sha azumi saboda mai wanda ya biya kudin jirgi don ya je ya kalli wato gasar cin kofin duniya a brazil da ake a yau zai sha azumi dalilinsa ai shi ma matafiyi ne matafiyi ne wanda misali ya tafi zai je ya kalli rawa kawai ya biya kudi shi ma matafiyi ne wanda sana'arsa akwai masu biyan kuɗi su je maka su yi sane yankan aljihu shi ma tafiya ne to sai wasu daga cikin malamai ke cewa duk wanda ya yi tafiya tafiya wadda kita kita sabo hukuncinsa a hana masa cin amfanin wannan garaɓasa ba zai yi ƙasaru ba ba kuma ainihin zai sha azumi ba saboda me suka ce saddan lizdari'a saboda toshe kofar aikata barna faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra wanda duk ba shi da lafiya ko yana cikin hali na tafiya to ya sha azumin amma fa iddatun yayi lissafin kwanaki min ayyamin na daga wasu kwanakin ukhra na daban shine muka ce wasu na ganin in tafiyan nan ta sabo ce to banda shi wannan mutumin an hana masa cin amfanin wannan garabasa domin zai je sabon Allah ne ana ganin in aka hana masa kila wannan ya taimaka masa ya dawo zuwa ga Allah suna kiransa saddu zari'a amma gaskiya magana mafi kyau ko tafiyar sabo ne zai sha azumi da sharaɗi biyu in ya yadda wannan in ya yadda da shi musulmi ne kuma in ya yarda tafiyan nan sabon Allah ne kawai karfin hali yake sabon Allah yana ma Allah wato kaurin ido ne to shikenan ya ci gara basa da Allah tunda mumini ne domin ya shigo cikin alladhina amanu ko bai shigo ba ya shigo to karka hana masa gara basan da Allah ya bashi fayil din zunubi na nan za a rubuta masa zai bayani Allah ka kare mu sannan kuma wannan alkhairi da aka batun da musulmi ne ya ci amfani wannan abu din wannan ita ce magana mafi kyau insha Allah ta'ala faman kana minkum maridan aw ala safarin idan mutum ya tashi daga Kaduna misali mu ce ya tafi makarfi ko kuma karfi ma ta nisa daga Kaduna ban san kauye na kusan da ku ba na'am maraban ina maraban jos zai sha azumi mutanen kaduna suna ganin daga nan zuwa maraban jos tafiya ne ok idan mutum ya tashi daga kaduna yanzu ya tafi misali rigacikun tafiya ne idan mutum ya tashi daga nan garin kaduna ya je mando tafiya ne duk cikin kaduna ne kenan idan mutum ya tashi daga nan ya tafi Zariya tafiya ne to ana la'akari da abinda malamai ke kira al'urful musta'amal akwai abinda suke kira the used convention abinda mutane suka yadda da shi a eh, wuri ka za tafiya ne a yi amfani da shi faman kana minkum marina ala safar wanda ba yake ainihin wato ba shi da lafiya ko matafiyi ne tafiyar da aka halatta masa a shari'ance cin abinci ke ne ci abinci amma ya rama wasu kwanaki na daban kun ji ayar ko sai a ci gaba sai Allah ce wa alal ladhina yutiqunahu fidyatu ta'amu masakin a wata a wannan miskin amma waɗanda za su yi azumin da wahalar gaske shine yutiqunahu a wata ƙira'a wa 'ala alladhi la yutiqunahu malamai suka ce wannan magana ce shadha mai rauni yutiqunahu ya fi kamata? ko da dai fassara ce ita ma wannan waɗanda za su iya azumin amma da wahala shine yutiqunahu kenan misali mutum ne tsoho tukub shekara 80 90 ba zai yi azumin nan ba saboda karikicen jiki sun yi rauni ba zai iya jure ainihin kwankwadar yunwa ba zai azumin ne da wahala a jigace to yi tsiko na hukina raftun ko mace wadda take ɗauke da ciki ba za ta iya azumi ba saboda cikin zai wahalar da ita tana cikin yi ko wadda take shayar da nono in ta ce za ta yi azumin ruwan nonon zai kafe ɗanta ya jigata ita ma ta wahala ta shigo cikin inuwar wa'ala zai ƙonahu da waɗanda suke makamanta akwai wani bawan Allah ya daɗe da suwa a Kano Allah da ikonsa an ce shi kuma baya iya ma jure ƙin cin abinci duk minti kusan ashirin sai ya ci abinci mai kuɗi ne yawo yake motar sabbut ɗinsa kullum da abinci ya daɗe da rasuwa Allah ji kanshi in ya ce zai azumi ba zai iya ba abada to irin waɗannan mutane da waɗanda suka tara kama da su wannan aya ta sauka a kansu wa na yuti yutiqunahu fidyatu ta'amu miskin su ciyar da miskini misali mace mai ciki wadda ba za ta iya azumi ba akwai fatawa guda hudu a kanta ta ci abinci amma ta yi lissafin kwanakin da ta ci bayan azumi sai ta rama kuma duk lokacin da aka sha ruwa sai ta ciyar an hada mata abu biyu fatawa ta farko kenan fatawa ta biyu ba za ta rama ba ba za ta ciyar ba fatawa ta uku a'a za ta rama ne kawai babu ciyarwa fatawa ta hudu wadda ita tafi kyau tafi kusa da nassi ita ce fatawar sahabai a sani na za ta ciyar ne ba maganar ramawa kuma ita ce fatawar mu insha Allah ta'ala duk wacce wadda ba za ta iya azumi ba saboda wahala duk lokacin da aka sha ruwa ta kawo kwanan abinci ta ba mabukaci shine fidiya wannan tatawwa khairan fa huwa me lahu amma wanda wani abu extra ta tatawwu misali kwanan abinci kamata ta bayar ko ya bayar ta ce to ga kwanan abincin hamma da ƙari ko a cikin abincin misali aka sa nama ko aka sa man shanu ko aka ba da misali kama mineral kaga wannan ba dole bane ko amma saboda kyautatawa ne to fa huwa lahu to mutumin da ke fama da ciwo kamar ulcer Allah ka ba duk musulmi lafiya daga cututtuka kana ganin irin kudaden da ake kashewa a je Egypt a je ina ne neman magani Allah ka ba mu lafiya sannan ce da ku azumi daga cikin daga cikin alfanun azumi wallahi yana maganin cututtuka masu tarin yawa kuma ina ba mu shawara duk wanda aka yi azumi kaɗan sha ruwa to kaɗan sha ruwa ka ci abinci sama-sama kawai ka haƙura wannan zai baka dama ka ji ka saka yau har ka samu daman sallah cikin nishaɗi ka jarraba ka gani amma waɗanda za ga ana shan ruwa malam su ta ciye ciye ciki ya cika sai ga sun kasa yawanci sai ga mutum ya kasa saboda ka ci kenan sai kuma bacci kuma kamar kana jin haushin azumin ne mutum ya tara abinci da yawa malam Allah Allah yake abin to inda za mu ɗauki wannan tsari na misali wato abinda muke kira moderate eating ci yadda ya kamata watakila zai fi mana kyau domin akwai hikima cikin azumin ai Allah kuwa yanzu misali ka ɗauki yawanci cututtuka yawanci in ka haura shekara arba'in to sai ka mai da hankali da eating system ɗinka misali ne har suna cewa karfe biyar ta yamma in ta karka yadda ka ci abinci mai nauyi irin su ciwon su nan ina hawan jini yawanci ciye ciye ne barkatai tete shi ko malam bahaushe masha Allah akwai shi da kwaɗayi da kulafaci daga wannan ya ci eh balangu mai maiko ya ci ya ce wurin kitsin za yanko min yanko min kitsin na misali ba motsa jiki ba exercise ka cika kwanta shi ko bature da ke dan duniya ne ka kalla gani kalli irin ganyayyaki da yake ci mai mala selected ga irin abin da zai ci ga lokacin cin kuma ya da jure mu yunwa kuma wallahi za ka in ka je turai da america za ka ga yadda mutum ɗan shekara 60-70 sai ka ji shi kakaraka ya fi ɗan 40 kwari a ƙasarka kullum gudu kullum gudu motsa jiki kullum gudu wannan tafiyar da ne zuwa america na tafi washington dc headquarter gwamnatin america sai gani ga white house abokanan tafiya suka ce mun zo mu ga obama ne sai jami'an tsaro kowa kallon nan kowa kallon nan obama da gemun nan naku sun san ne raha muke yi to ma abin da ke bani sha'awa a nan kan titin da suke kira pennsylvania avenue kusa da hedikatar gwamnati za ga tsohon malam ana ta gudu gudu gudu gudu gudu gudu wai so ake a rayu kada a mutu kowa manyansu misali to wannan abu ne muhimmin gaske ko abokanan zamanmu a ƙasar na wanda suke ba musulmi za ga suna cin amfani wannan gudun kowa ya tsara wannan mana iyayenmu mata da ke gidan daji menene laifi idan suka samu sissan ki fita da ke da mijinki ko dan motsa jiki misali me laifi a tsitsu da hijabinki da niqabinki misali da an ganki an ga mumina ne eh na'am a da gargaza wannan duk wani abu da ya zauna a ciki na kitse ya tafi misali sannan ga qiyamul layl babban exercise ga azumi saka in muka koma za mu ga wato value din azumi wato ba sai an gaya maka ba akwai likitocin da suke maganin cututtuka ta hanyar azumi kawai ko da ba musulunci bane ce su haka za a gansu a manyan biranen su malam motsa jiki motsa jiki to ba sai an gaya maka ba suraka ayin sai take cewa waɗanda za su iya da wahala su ba da abinci amma wanda ya tatawu'i fa huwa khairul lahu wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun sai dai ku yi azumin shefe muku alkhairi inda kun sani to ma'ana wannan aya malamai na cewa ku yi azumin ya fi ma ainihin wato fidiya din ciyarwa din wasu kuma na ganin ayar tana magana ne akan waɗanda tun farkon musulunci sai su ba da ciyarwa kawai ba su azumi asalin magana ke amma bai kore rangwamin da Allah ta'ala ba mu ba kuma wa anta sumu khairul lakum in kuntum ta'ala khairun min al-fidya wanda kuke bayarwa a farko farkon musulunci sai aka ce ku yi azumin amma ba a kore muku rangwami da Allah ta'ala ya ba ku ba wannan kamar da na gaya mana ba mun shiga cikin tafsirin bane proper amma muqaddima ce shimfiɗa ce na fara tafsiri da idan Allah za mu fara ina ƙara jaddadawa saboda yan uwa da suka zo daga baya ba su ji farkon jawabi ba za mu fara gobe daga suratu me suratu ghafir sura mai lamba arba'in kuma yana ban sha'awa duk lokacin za mu tafsir kowa ya je nazarin suran kowa ya je nazari ni ma ka taimaka min kila wajen fassara ka ce amalan ah, ga tsokaci kan abin da ka fassara ba wanda ke da monofoli na ilimi in kana da tsokaci abu ne mai kyau sai ka taimaka mu gyara kuskuren da muka yi dan mu ɗaliban ilimi ne kuma kullum saboda azaburar da mu ka dinga yin nazari ka dinga yin bincike kun ji aya ta nawa kenan aya ta 184 Allah ran makarantu aya ta gaba شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون wannan ita ce aya mai lamba 185 a cikin suratul baqara sai Allah ya yi ma wannan wata da muke ciki kirari yace shaharu Ramadana alladhi unzila fihi alquran hudan linnasi wa bayyinatin min al-huda wal-furqan watan ramadan wanda a cikinsa ne aka saukar da ƙur'ani sunan watan kenan ramadanu an rubuta shi da harufa kamar haka ra'un mimun dot alif nun kuma suka ce ramadan an ɗauko daga ar-ramad ramad shine kamar ka ce zafin rana don watan kan zo yawanci idan rana ta yi tsanani daga nan ne wani sha'iri ke cewa almustajiru bi amrin inda kurbatihi kalmustajiru min ramba ibin nari arramba shine a shahid a wurin wai mai neman agajin amuru in yana cikin takura kamar mutum ne da ke neman kariyar wuta daga dutsen da rana ta kona shi ina mafita wannan wata na ramadan shine na tara duk duniyar musulmi muna azumin ciki na gaya muku ɗazu amfanin azumi azumi wajen kusan harko goma sha biyar fa'idodin a ciki aka saukar da ƙur'ani watan ƙur'ani watan karatu watan zikiri watan falala watan cewa watan tausayi watan bayarwa watan yalwata ma iyali don kai ma Allah ya yalwata maka watan da ake so amma karya farashin kaya ba a ɓoye ana jiran watan ya zo a takura ma al'umma annabi muhammad ba watan da a ciki aka saukar da ƙur'ani an saukar da ƙur'ani a watan ramadan a wani dare mai albarka don ya ce inna anzalnahu fi lailatin mubarakatan inna kunna munzirin fiha yufraqu kullu amrin hakim amra mai indina to wannan dare mai albarka wani dare ne sai ce inna anzalnahu fi lailatul qadr to kaji sunan daren kenan to a wannan dare aka saukar da qur'ani makiya musulunci sukan yi yawo su to shikenan ku kun ce qur'ani an saukar a dare guda kuma kun zo kuna gaya mana cewa an saukar da shi a cikin shekara 23 to da wanne za mu ji yanzu kai a matsayinka na musulmi musamman idan kana shiga kasashen duniya ka iya gamo da irin wannan challenge din in ka gamu da wannan wace amsa za ka bayar cikin kuwa zai ba da amsa ɗazu ne wannan tambaya a lokacin english tafsir kuma an samu amsa kun gane tambayar an saukar da ƙur'ani a ainihin watan ramadan dare guda kuma sai ake zo ake cewa an saukar da shi cikin kwanaki wata shekara ɗai ashirin da uku akwai cin karo kenan ah to ai makiya sukan ce akwai cin karo cikin magana ku kai musulmi ke musulma mu musulmai mu ya kamata mu sanar da duniya abin da ake nufi shi nake jefo tambayar gare ku wace amsa ya kamata ka bayar ina son ga hannaye ne daya biyu uku hudu biyar masha Allah masha Allah mu fara bismillah malam me amsar ka anan ka daga murya barakallahu fi kun ji bayanin ku saukan nan mataki biyu ne falle biyu ne allo biyu ne zango biyu ne ƙur'anin cancak tunda Allah ya yi nufin sauko da shi sai aka ciro shi daga allo mai albarka wanda ke samun kariya sunan shi allahul mai mahfuz to ɗauko shi daga nan aka kawo shi wani gida mai daraja baitul izza ko baitul izz a saman duniya to wannan ne aka yi a lokaci guda a daren laitul qadr kaga wanda bai ga sai ka ce kaji bayanin kenan sai ka ce shi yasa ma a lafazin qur'ani yace inna anzalnahu in yace anzala to saukarwa kenan amma daga nan kuma sai aka dinga aiko manzon Allah a hankali to wannan kuma nazzala kenan sai ka ce to ya kamata ka fahimci ma arabiyar kai kanka tukun ko ba haka ba ya ce yace lazi nazzal furkan sai ka ce to ashe saukowa daga saman duniya ne zuwa nan kenan amma da ya yace anzala shine wancan ta haka ka iya warware bayani ga wanda ke da zuciya da take bukatar ganewa raftun sai ce shi ne watan da muka saukar da ƙur'ani hudallin nasi shirya ga mutane gashi muna gani kuwa ka ɗauki misali mai shan taba in yana son ya bar taba wallahi da watan ramadan zai daina misali kawai zan baku don akwai wanda taba ta zai mai masa musiba duk kusan minti goma sai ya sha ba iya haƙuri to amma kaga da watan ramadan ya haƙura ya bar taban nan awa goma sha biyu ko sha shida ya san allah ne ya hana shi kaga ya haƙuri ko to inda ya har a wata guda zai iya bari ni ina gani ya samu yadda zai wuce ai sai dai kash saboda abin da ake kira da'aful irada rauni na intention sai ka iske wani ana shan ruwan kuma sai koma gidan jiya da ita ma zai buɗe baki a'udhu billah to Allah ya kiyashe mu saboda haka shiriya ce wa bayyinatin minal huda wal furqan kuma bayani ne daki-daki dangane da wato ainihin bayanai da ba su bukatar wani sharhi faman shahida minkum shahra falyasum sai Allah ya ce duk wanda shahida kuma shahr kalmar shahida duk wanda ke gida a halarce aka ce wata an gan shi to tashi da azumi wanda ba shi da lafiya to ya rama a wani lokaci nan da Allah ta'ala ce faman shahida kuma shahara ana nufin wanda ke halarce ne waɗanda suke cewa ai ana nufin wanda ya gani ne ta sun yi kuskure inda gani ne sai a ce faman shahada shin mai ruwa da alu da hababba da dalun shahada fa'ala amma shahida ai man kana hadiran mu'afan sahihan mustaqiran ghairu musafir shi shine manan shahida ai wanda ke hallare ko ka ce halarci an gane to kullum sha'awar mu ne ganin mu ya dace da na duniya gaba daya shi yasa ne ina jinjina ma kokari na mai alfama sarkin musulmi kokarin ya ga ganin na Najeriya ya dace da ganin duniya gaba daya mu tashi bai daya tare da in mun ganin ah zo mu ake da ganin amma problem din shine me yasa wai aka samu shekaru aro aro a ganin mu sai da aka shekara wajen 40 ba taɓa yin 30 ba in kai da tara azumi yayi in za mu shekara 100 muna yi da tara azumi mu yayi alhamdulillah dan mun gani ne amma tambayar manzon Allah mai sallallahu ya ce azumi kan kasance kwana 29 ko me yasa muka samu kusan shekara 40 sai da tara da tara tara kila ka ce yanayi ne na wata yanayin geography a yanki guda sai mu ce najeriya ita kadai ita ce region ita ce kadai region din yanki guda ko me sa ganin namu kawai daga ainihin kanon mu sai zamfara sai kaduna babu a goma ne ba musulmi a goma babu a lagos babu a yanayi guwa? me sa to ku lura da magana ta da kyau wannan fa bai rusa in mun ce mun in mun gani za mu ɗauki azumin mu shi sa na gaya muku ina waje da aka ce an gani ce to ku tashi da azumi amma ba zai kore wannan tambayi me yasa muke zama daban da duniya me yasa kuma wannan sai dinga haifar mana da mushkila wajen lokacin ka ga lokacin arfa da kuma sallah kai yayi ta zafi so matsala ce da ke bukatar ci gaba da bincike da nazari da tattaunawa ma abota ilimi kowa ya kawo abin da Allah ya hore masa na bayani da ilimi da bincike amma ni kan ina jinjina ma kokarin shi mai mataba sarkin musulmi mai alfarma tun da ya zo cikin kwanakin nan a rayuwarsa ce muka samu har aka samu azumi aka yi talatin da yawa daga cikin kuma matasa sun kuma taɓa azumi talatin a ƙasar nan ba to me dalili watan najeriya kuma 29 ne har tashin kiyama kenan ba wanda zai amince da kai duk bayanin da za ka yi ana domin yadda yake 29 kuma yana kasance 30 to me yasa wannan tsawon lokaci duk duniya mun fi gaskiya kenan duk duniya amma da an ce an gani ku tashi da azumi shikenan kawai faman shaida minkum shahra falyasum ومن كان مريضا على سفر فعدة من عام أخر سي الله يتمي يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر الله yana nufin sauki ne da ku Allah ka ba mu sauki baya nufin takurawa da kuntatawa gare ku walitukmilu al'iddata walitukmilu amhadakum wa la'allakum tashkurun dan ku kammala iddan azumi don ku kuma ainihin wato yi kabbara ma ubangiji ku girmama shi saboda ya shiryar da ku kuma da fata za ku gode mai Allahumma ja'alna mina shakirin sai ka je ga aya ta 186 wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata ad فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون باين الله يا كورو منا wannan bayani da wannan wata mai albarka sai Allah azza wa jal gaya ma annabinsa Muhammad a cikin wannan aya da da tamanin shida, wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata da'i idha da'ani da falyastajibu li wal bi a wata qira wal biya la'allahum me yarshudun Allah ya ce idan bayina suka tambaye ka game da ni ya rasulullah ga ya musu ina nan kusa Allahu akbar Allah ya fi kusa da kai fiye da jijiyar wuyanka wallahi ta haka in zaka roki Allah baka bukata sai ka ta ihu ba kana roƙon kurma bane ko bebe shi ne masani kai da har ma ka fahimci ya kamata ka ɗaga murya aishe baka ilimin haka aiko to innahu karib wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata da idza da'an idza da'an in ya roke ni ka duba idza da'ani in ya kira ni ni kadai da zaran ka kira shi ka kira wani shirme da awaka ta lalace ta haka muna kira ga waɗanda suke haɗa Allah da sunan wasu wai rauhanai su tsoraci Allah suna halakar da mutane suna cin dukiyar da ɓanna bokaye malaman ƙarya a ƙirƙiro sunayen aljanu na bogi wai a haɗa da sunan Allah Allah ce idza da'ani matsalar tauhidi Allah baya sassauci kai ba a wasa da tauhidi ya kai dan uwa yake uwa a nisanci kiran shirme a kama Allah a huta a dogara ga Allah a tsira a kira sunan shi a kai tudun mun tsira wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata da idza da'ani falyastajibu li ka gani sai ce to su nemi na amsa musu wal yu'minu bi bai dai hada da kowa ba bai ce idza da'auna ba idza da'ani bai ce falyastajibu lana ba li ce na'am saboda haka mu kan roƙon Allah kawai da fata za su shiryu sai ka karanto mana aya ta ƙarshe zara minti biyar أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهم علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأصفر من الخيط وكلوا واشربوا وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر م. ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس To cikin abin da ya rage na 'yan mintuna za mu karkare da wannan sharhi dangane da azumi a matsayin shimfiɗa kafin fara shiga cikin tafsirin gobe suratu ghafir. Ita ce ayata 187 da mu ya karanto mana Allah ta'ala na cewa uhilla lakum lailata siyamin rafathu ila nisa'ikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتقوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حزوها قرشي الله تعالى يناتشيوا أن هل تامك أدرن أزمي الرفف جماعي دماتا ينكو شيني الرفف aka ce sahabbai sai suka ji tsoro tunda Allah ta'ala ya hana cin abinci to ko wata kila ma kwanciya da matayensu ko haram Allah ce a'a hai da dare ne uhilla lakum ليلة الصيام rafafu ila نسائكم الرفض dukkanin biyan bukata na jima'i da wasa an سي muku dare sai Allah لكم ce hunna libasul yo ai mata yanku lahun yu matayenku riguna ne gare ku duk abin da zai kare ka daga farmakin zafi da sanyi da ruwa shine libas to matakka tufa ce gare ka in zaka wulakanta tufarka to wulakanta matakka misali haka su ma kuma mataye mazajen ku tufafi ne gare ku to amma banda in kuna itikafi in kun shiga itikafi to ba zai yiwu ba tilka hududullahi fala taqrabuha Allah ce to dokokin sa kenan kar ma ku je kusa nan bai ce fala ta'taduha ba a kar ma ku je kusa da su haka Allah ke bayanin ayoyinsa ga mutane la'allahum yattaqun da fata za su kasance masu tsoron Allah ƴan uwa masu albarka mazan mu da mata da dukkaninmu wannan shine ƙarshen wato yar mukaddima kan ainihin wato tafsirin mu na bana wanda kamar da na faɗa za fara gobe da idan Allah wannan shimfiɗa ce musamman kuma dan gutsuro muku wato tsarabar tafiyar da nayi kamar da na faɗa dan muyi comparing tsakanin yanda musulmi ke rayuwa da na gani a America da kuma yanda musulmi ke anan da yanda suke matukar kwaɗayin wato ainihin sunna abinda na gani da kuma yanda suke kishin karatuttuka da inda ka iske wallahi ga yara 'yan mata na gani a new york wanda suke ainihin makaranta ce ta kafirai amma yara cikin hijabi suke kuma ba wanda isa ya tanka musu in sai magana wallahi malam amma nan a ƙasar ka musulmi ka iske wani mushin kafiri yana kuntata ma 'yar musulmi saboda hijabi to ga uwar 'yanci ta ba da dama kawai abin da yake so sai ka samu wasu kananan yahudawa tare da kuma lalacewa musu daga cikin musulmin namu a cutar da addini wallahi za ka sha mamaki akwai inda muka je wani gari ana kiransa greensboro a jihar north carolina na je ni kwana biyu karka su ga tudadowan al'umma da burinsu da yadda suke a america aka samu yaran da suke haddace qur'ani kuma suke jan mutane sallar tarawih haka menene ne kasar Allah mai wace ya ce an gani ba dun nayi ta maza na kwato kaina ba da tafsirin a can za a yi ba na ce ina ai tafsiri na gida sai dai wani jiko saboda da yaddan Allah aini insha Allah zan dan gutsuro domin babu laifi irin wannan bayani saboda kai kamfar Allah ne ce ku tafiya a bayan kasa dan ku gani to lallai idan ka ji zaka finci mutanen nan wallahi lallahi ba su shirya mutuwa ba an tsara duniya sai dai ina kullu nafsin saboda yan wa musulmi insha Allah ta'ala zan ɗan gutsuro ɗaya bayan ɗakila har zuwa lokacin da ya dace lokacin tafsirin namu abinda muka faɗa daidai Allah ba mu ladansa kuskure Allah gafarta mana anai kamata mu tsaya a tambaya kake so kai to kaida sai ka rubuto kaidan mu kenan kaida hmm. kenan sai ka rubuto in ka rubuto lokacin da aka zo don kar mu kare ƙa'idar sai abin ya zamanto kuma an sami abin nan ka same ni ko ka rubuto in tambaya ce in yi sai a karanto gobe a fara da tambayar ka in ka rubuto insha Allah amma ka zo ka same ni in warware maka abin da na sani amma dan kowa ya ji wannan ka kawo a rubuce subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh